الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جعل لكم عبادة هي خير لكم من كل شيء ألا وهي عبادة الأضحية عباد الله وما أدراكم ما الأضحية إنما هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحية إلى آخر أيام التشريك تقربا إلى الله تعالى وحكمها في الإسلام أنها سنة واجبة للمستقيم ولسه شرط في هذه العبادة العظيمة ولها حكم كثيرة جدا منها على سبيل المثال شكر الله تعالى على نعمة الحياة التي حياك الله إلى هذا الوقت العظيم ومنها إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره, أمره الله تعالى بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النهر قال تعالى وفديناه بذبح عظيم ومن حكمة, ومن حكمة هذه العبادة أيها المسلمون توسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق الفقير والمتدين قال الله تعالى فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤثر وكما قال عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا ومنها التوكل على الله عز وجل عند دفع مبلغ كبير من المال لا يخاف فقر على نفسه ولا على عياله قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن حكمة هذه العبادة أيها المسلمون تعليم الأهل والجيران على أهمية هذه العبادة العظيمة الجليلة ومنها إشعار غير المسلمين على مدى تمسك المسلمين بدينهم ومنها أيها المسلمون إنها تقرب إلى الله عز وجل اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم أجله وأجله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأكمل لنا ديننا الإسلام ورضي لنا الإسلام دينا وأصلي وأسلم على البشير النذير الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في جميع شؤونكم حركاتكم وسكناتكم واحذروا كل ما يخالف دينكم الذي يورث العقوبة الله في يورث العقوبة في الدين في الدين من عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة عباد الله والمخالفات الشريعة في باب الأضهية حمل الأثقال لأجلها إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أهد إلا غلبة ومنها يعني المخالفات الأضهية شراء الدابة التي لا تناسب شرعا ومنها أيها المسلمون أكل الربا يعني ربا النسي إنما يدفعون الأموال دينا باسم الخبز ولكن يزيدون على قدر المبلغ الذي أخذ وهذا عين ربا النسي قال الله تعالى يمحق الله الربا ويلبي الصدقات وقال أيضا الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المص وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها أكل الربا عباد الله إياكم ثم إياكم وأكل الربا فيما في باب العبادة العظيمة مثل الأضحية وقال تعالى يا عباد فاتقون وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله يقوى مسلمي باين بولياء الله بثلاثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم متيوتنا مغانا واتو أكان واتو مهمنك الليا بهكمة أكتنتا musamman magana akan wasu abubuwa suka fa'a ma shari'a a cikin bangaren layya kaɗan daga cikin su yan uwa musulmi layya wata ibada ce ta yanka dabba daga cikin dabbobin ni'ima a ranar idin layya har zuwa ƙarshen kwanakin wato ƙwaya mutasiri don neman kusanci ga Allah maɗaukacin sarki hukuncin wannan ibada sunna ce wanda an wajiba ta yi dabba suna girma da lada a wurin Allah maɗaukakin sarki samun iko a cikin wannan ibada sharaɗi ne a cikinta tana da hikimomi masu yawa kwarai da gaske daga cikinsu misali akwai wato godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan ni'imar rayuwa da Allah ya raya ta zuwa wani lokaci. wasu da yawa sun mutu kafin ganin wannan ibada ɗin amma kai Allah ya idan ya nuna maka wannan lokacin to kawa Allah godiya kan wannan ni'ima na daga cikin wannan uwa musulmi akwai rayar sunan annabi ibrahim badaɗayin Allah masoyin Allah maɗaukacin sarki lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da yanka ɗansa Allah ya kwanshe shi da rago abin yanka wanda ya ne mai girma a addinin musulunci yan uwa musulmi na daga cikin hikima ta wannan ibada mai girma shine yalwata ma rayuwa da kuma yalwata yalwata mutanen gida da kuma karrama wasu makwabta da kuma baƙi da kuma yin sadaka a kan fakire da kuma bukata idan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya ce idan wannan dabba ta faɗi bayan an yanka ta to ku fi daga kuma ku ciyar da mabukata masu wato tsananin bukata akan kamar yadda an sallallahu kuma ya faɗa cikin wani hadisi ya ce ku ci kuma ku yi sanar kuma ku aji na daga cikin hikimar wannan ibada ɗan uwa musulmi shine dogara ga Allah wato lokacin ba da kuɗi masu nauyi kuɗi masu yawa wajen sayan dabba wato mutum zai tsaron talauci kan kansa ko zai tsaron talauci ga iyalinsa sai ba da waɗannan kuɗi domin sayan wannan dabba Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya dogara gare shi Allah ya san Allah ya ce ya ku yan uwa mutum daga cikin hikima ta wannan shine karantar da iyali da makwabta mahimmancin wannan ibada idan lokacin da mutum ya yi ƙoƙarin yin asusu ko ya fitar da kuɗi masu yawa iyali suna gani ya karantar da su wani mahimmanci ga wannan ibada sun makwabta da kuma sauran mutane ba ke na daga cikin hikima wannan yan uwa musulmi wato sanar da ko jiyar da waɗanda ba musulmi ba akan wato wato tsananin rufe musulmi ga addinin su waɗanda ba musulmi da suka hito ran sallah da do'a yanke dabbobi da suna to za su ɗauki lallai wa musulmi su ɗauki addinin su da muhimmanci kwarai da gaske ya fi yan uwa musulmi mu sani akwai wasu abubuwan suka sa'a a shari'a waɗanda musulmi suke yi a cikin babu shari'a na daga cikin shine ɗora ma kai da wahala ɗora ma kai nauyi ga abin da baka da kake dole sai yi wani gudun kada ya sai gani likido ya sai ce layyari alhali kuma bai da halin wannan layyari to ɗora ma rai wato wahala a cikin wannan ibana daga cikin abin da ya fara ma shari'a domin lokacin da ka ɗora wa kanka wahala za ka koka ne ita kuma ibada in ka koka kai inda ka sani ba kai to ka ɓata ladarsa lokacin da mutum zai yanke ragon dubu hamsin alhali ko dubu goma bai da ko dubu biyar bai da sai ce inda ya fi da yanke ragon nan ba ya ɓata ladarsa to shi yasa aka san mutum ya yi ga wanda ya samu iko yan uwa kada a tsara kai wahala kamar yadda qur'ani ce, layu sallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah zai tsara wata rai wani abu sai sai ikon wata aya kuma Allah ya ce Allah zai tsara rai wata abu sai abinda a yi wasu abinda ya ba To ya ku bayin Allah ku sani manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace lalle addini sauki ne babu wanda zai karanta mu addini fa ta addini ya gare shi bayan haka ɗan uwan daga cikin abubuwan suka sa'a mu shari'a sai dabbar da ba ta dace ba shari'a ko saboda kila kai ta burge ka amma da shari'a mizani ba ta kai ba ko kuma rashin lafiya da gaisa wanda musulunci bai da yanka ka ba to wannan sa'a shari'a ya ce irin wannan dabba ka zo ka yanka na daga ciki sai dabba ta ba ta lafiya ko wanda kahonta ya kare yana jini ko wadda a gurminya ko wadda a da cikinta ya kumbura saboda rashin lahiya. wasu malamai suna ganin har da wanda ko haihuwa ba ta yi saboda rashin lahiya. wannan suna ganin rashin lahiya dai bayyananne yana hana a yanka wannan dabba to haramun na amma ba da ma'ana dai inganta a shari'a mutum ya yanka wannan ya saba shari'a na daga cikin uwa musulmi akwai wasu abubuwa da mutane suke yi suna ba da bashin kuɗi da sunan ragon layya wanda yake wannan riba ne wanda mutane suke yi mutane sun sha shaya suna tambaya ta wai muna ka ba da raguna amma raguna sun ƙari to muna iya ba mutum dubu ne talatin ya ce ya sai misali riba ta sama kun ga wannan ainihin riba ke nan wasu mu suka ce a muna na kuma ba su amma ragunan wani ya wani girma muna ganin ba kowa ne dubu talatin talatin sai mu azari ba mu sama dubu biyar biyar to kun ga idan kuka ba za ku ga wannan ainihin riba ne da musulunci ba a ba kuɗi kamar da kuɗi da ƙari wannan ya aka cimma riba saboda ka mutane su tsoron Allah duk wanda ka sun zaka rasa kuɗi ka rasa ne saboda Allah in ko raguna ka ce ne ka sai raguna ku raba mutane a kan kono za ku sai suwa musu wannan rago aka ba ta ba da babu riba saboda muna kira ga al'umma su yi ƙoƙari su kauce ma wannan saboda akwai haɗurra masu yawa a cikin cin riba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin Qur'ani yace Allah yana shafi albarkar riba amma yana sa masa sadaka albarka yana rimanta yana rimanta kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sannan bayan haka Allah ya faɗa cikin sarki yace ba su riba ran tashin kiyama ba za su tashi ba sai irin yadda wanda ke dan ya shafa yake tashi za a irin yadda za a ga mutum bai iya tashi bai ma lalata bakin shi in ya kwaɗi ya tashi ranar duniya wanda ke ɗaya shafa shafa jinni to haka za ka ga maciyar suna tashi ra tashi kiyama wani hadisi aka ce maciyar ba za su tashi mahaukata ya tashi kiyama to saboda yan uwa musulmi muna kira ga musulmi su ji tsoron Allah su kauce ma ba da kuɗaɗe da sunan ragon layya in za a fito a musamman kuɗi da ƙari wannan haramun muna kira ga al'umma su tsoron Allah sani maza Allah ya faɗa cikin hadisi yake cewa ku nisanci abubuwa bakwai masu halakar da al'umma daga ciki manzo Allah ya ce akwai cin riba ya bayan Allah musamman masu cikin wannan ibada mai girma wanda aka san awa jama'a sauki a sauƙin ama al'umma samu damar su yi wannan ibada saboda aka ƴan uwa musulmi muna kira ga wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku bayi na ku yi hasara da jin kiyaye ni wannan Allah yana ba tsoro sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ku tuna da yana za a mai ku zuwa ga Allah a cikin wannan yanayi duk idan mutum ya koma ga Allah Allah zai tare shi waɗannan abubuwa duk da kake son riba bai kamata kai wannan ba ubangiji Allah ka samu gani Allah ubangiji shigar da mu Allah ka mu ga abin da daidai wannan ibada da muke tinkara Allah ka hore muna abin da muka yi don girman Qur'ani Allah duk wanda a cikin mutum Allah ka yi wa samu Allah duk wanda a cikin wani tsanani Allah ka bude musu Allah muna roƙonka ka sa da mu za a yi wannan ibada ya ubangiji Allah muna roƙonka akwai dan wato mu wanda Allah ya kaddari ya samu wato shiga cikin haɗarin yan ta'adda sun kashe shi ko da ne muna fata Allah ya gafarta masa Allah ya kan sa Allah nuna roƙon ka waɗannan mutane Allah ka tona asirin su Allah ka riƙe mana hannayen su Allah ka yi mana kai mana maganin su Allah ka isan mana gare su ya Allah nuna roƙon ka waɗannan mutane ka yi kashi mu sanin Allah ka adda iko akan su Allah muna roƙon ka Allah ka isar mana gare su kuma Allah ka riƙe mana hannayen su Allah ka yi mana maganin su Allah gwada mana ayati gare da su ya ubangiji Allah bura mu ayata cikin su ya ubangiji bayan haka sannan kuma yanzu nake ganin zuwan shugaban kungiya na jihar gabaki daya ya zarce mu masallacin mu domin sallar juma'a Allah Allah ya kara masa albarka kuma Allah ka gari shi lafiya وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى صلاة يرحمكم الرحمن الله أكبر